Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 31 ga watan Disamba. a cikin shirin za a ji cewa a najeriya ana kara samun rahoton ɗaliban manyan makarantu da ke zargin cewa malamai kan buƙaci su ba da kai ko a faɗar da su ni ma haka ya faru da ni don malami ya nuna bukata yana so na na iya da shi sai ka da ni a kwas da na iya za kuma a ji cewa a yayin da gwamnatin najeriya ta sake juyowa kan aikin gina hanyar jirgin ƙasa da take yi daga kano zuwa kaduna manoma na korafin cewa an karbi gonakinsu ba tare da cikakkiyar diya ba naira dubu ɗari da hamsin aka bani darajar na wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya wallahi tallahi a kowane zan kira ma sama da mutum goma qur'ani in ta an keta musu gonar naira ɗaya ba basu ba an magana an ce sai kai inshora muka ce kai mu musamman inshora ba kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin wasu daga cikinku amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Wani taro a Mali da aka ɗorawa alhakin ba da shawara na jadawalin gudanar da zaɓuɓɓuka bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓe da aka shirya yi a watan Fabrairu da watanni shida zuwa shekaru biyar saboda matsalolin tsaro. Da farko gwamnatin rukon kwarya ta Mali ta amince da gudanar da zaɓe a watan Fabrairun shekara ta 2022 watanni goma sha takwas bayan da wani ɓangaren soji ƙarƙashin jagorancin kanar Asimi Goita ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Abubakar Ibrahim Kaita, amma an samu ci gaba ɗan kaɗan inda ta ɗora laifin rashin tsari da tashe-tashen hankula a arewaci da tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ECOWAS babbar ƙungiyar siyasa da tattalin arziki a yammacin Afirka ta kakaba takunkumi kan waɗanda suka yi juyin mulkin ta kuma yi alkawalin ƙarawa idan Mali ba ta samar da wani shiri ba na zaɓe a watan Fabrairu daga yau 31 ga watan Disamba. Kwanaki kaɗan bayan da mahukuntan Taliban na Afghanistan suka sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata. wata sabuwar doka da ta ba da shawara cewar masu sana'ar aski su daina askewa ko kuma yanke gemu na jama'a suna masu cewa hakan ya saba wa addinin musulunci. Muryar Amurka ta sami kwafi na umarni da ma'aikatar kula da nagarta da rigakafin ta'addanci ta bayar a wannan makon. Wani jami'in Taliban da ya raba ainihin jawabin cikin yaren fasto duk da haka manyan shugabanni ba su tabbatar da sai hancinsa ba lokacin da muryar amurka ta tuntubi wani mai magana da yawon kungiyar taliban zabihullah mujahid bai musanta sai hancin wannan umarnin ba amma ya ce har yanzu yana ƙoƙarin samun bayanai game da dokar dokar ta yi nuni da ayoyi da dama daga cikin alkur'ani da kuma hadisai game da bin duk wani koyarwa na annabin rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jibge sojojin Rasha a kusa da Ukraine. Wannan wani sabon zagayen tattaunawa ne na shugaba da shugaba yayin da Kremlin ke ƙara yin kira da ba da tabbacin tsaro tare da gwada harba mukamai masu linzami don tabbatar da ta. Mai baiwa shugaba Vladimir Putin shawara kan harkokin waje ya ce Biden ya sake jaddada barazana da Amurka ke yi na kakabawa rasha sabbin takunkumi idan har ta kai ga ta'azzara ko kuma mamaye yankin na Ukraine, inda shi ma Vladimir Putin ya mayar da martani da gargaɗi irin nasa cewa irin wannan mataki na Amurka zai iya haifar da wargazar da alaƙa ga baki ɗaya. Rasha ta girki akalla dakaru sama da dubu ɗari a kusa da Ukraine, kuma Putin ya ƙara zaburar da buƙatarsa. ta lamuni da zai hana NATO faɗaɗa zuwa cikin Ukraine. To kafin gisu ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda yanzu ake daɗa samun ƙorafe-ƙorafe daga ɗaliban manyan makarantu na cewa wasu malamansu kan buƙaci su bayar da kai ko kuma su faɗar da su. zargin da bangaren malaman kuma ke cewa akwai ƙarin gishiri ciki sale shehu ashaka gare ka batun zargin cewa wasu malaman manyan makarantun najeriya na amfani da matsayinsu wajen musguna wa ɗalibai ba wani sabon abu ba ne sai dai za a iya cewa har yanzu ɗaliban na ci gaba da fuskantar wannan matsalar a wasu makarantun ƙasar rahotanni da ke fitowa daga wasu manyan makarantun najeriya da suka hada da jami'o'i da kwalejoji na nuna cewa har yanzu ana samun abin da wasu ɗalibai ke kira bara gurbin malamai waɗanda kan yi barazanar cutar da ɗalibai idan har ba su biya musu wasu bukatunsu na son zuciya ba garba ibrahim kunya shine shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jami'ar bayero ta kano kuma ya shaida mini cewa sukan ci karo da irin wannan matsalar. Akwai makamantan irin waɗannan koke-koke a lokuta da dama ko da zan iya cewa kamar jami'ar Bayero a Najeriya da muke da karancin irin waɗannan cases haka. Yaya kake ganin abun yake shafan harkar karatun ɗaliban? Mafi yawancin irin waɗannan malaman da suke bukatar irin waɗannan abubuwa sukan nuna musu cewa in suka saki ma wani ya san wata alaƙa makamancin irin waɗannan a su za su ja musu wata matsalar da za mata ta iya hana su su kammala karatunsu. Irin wannan duka da hana kuka a cewar wasu ta sanya ɗalibai da dama na cutuwa ba tare da an sani ba. Wata ɗaliba da ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayi wadda kuma ta nemi da na sa sunanta ta tabbatar mini da cewa hakan na faruwa. Ni ma haka ya faru da ni don malami ya nuna bukata yana so na na iya da da shi sai ka da ni a kwas din da na iya. To ko ta yaya wannan abu ya shafe tunaninki? Eh to ka san su malamai ya kamata su zama masu tsawata mana kamar iyayen mu? To amma da naga haka ya faru sai karatu ma ya fita min aka. To ko me malaman za su ce dangane da wannan zargi? Dr. MD Muktar malami ne a jami'ar Bayero ta Kano. Mutane sukan zargi malaman makaranta akan tunanin suna bin wasu hanyoyi na musgunawa ɗalibai akan sai an samu wata dama daga wajen sannan za su samu jarabawa da suke nema to kowa yana da dama ya faɗa albarkacin bakinsa amma a ainihin gaskiya babu wannan issues din amma da yake abubuwa ne wanda Najeriya ba university ɗaya take da shi ba za ka iya hana irin wannan harkar a cikin society na jami'a ba to amma a gaskiya kusan kashi casa'in da tara daga cikin ɗari zan iya gaya ma malamai sun rike amanar da aka basu na kula da ilimantar da yara kawai masu iya magana dai kan ce wake ɗaya shi ke ɓata. ɓata gari to ko mecece mafita? malamai ya kamata su kula da cewa amanan nan da Allah ya danka musu na kula da ɗalibi ko ɗaliba sai Allah ya tambaye su gobe kyama ya suka tafiyar da shi mu ci gaba dai da kula da gina su yara su samu ilimi a gyara ƙasa domin al'ummar mu ta gama ta muru ga dukkan alamu dai akwai babban kalubale a gaban mahukunta na daidaita tarbiyya a tsakanin wasu malaman makarantu a Najeriya don inganta rayuwar manyan gobe Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaida Sale, yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wata tawagar musulmai 'yan kabilar Rohingya su 120 sun sauka daga wani jirgin ruwa da ya kwashe kwanaki a kan hanya daga lardin Ace da ke arewacin ƙasar Indonesia, kuma wani jirgin ruwa ya ja shi zuwa bakin gaba. An ba da rahoton cewa kwale-kwalen yana yoyo ne kuma ya lalace. Yunkurin ceto fasinjoji da ke ɗauke da mata da ƙananan yara ya fara ne nan da nan bayan da gwamnatin Indonesia ta faɗa a ranar Laraba cewar za ta ba da damar soka domin yanayin jirgin ya yi tsanani sosai. Masunta na yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar Lahadi a gabar tekun Biroy fiye da musulman Rohingya dubu ɗari bakwai ne suka tsere daga ƙasar Myanmar mai mabiya addini na Buda tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da aikin share fage a matsayin martani ga hare-hare da wata ƙungiyar 'yan tawaye ke kaiwa. Wani bam ya tashi a kudu maso yammacin Pakistan da yammacin jiya Alhamis, inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu goma sha biyar. 'Yan sanda sun ce an dasa na'uran ne a cikin wata mota da aka ajiye a bakin wata jami'a a tsakiyar garin kwata, babban birnin lardin Bulacester. Bam ɗin ya tashi bayan da na'urar da ta cika wa'adin da aka saka mata. A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai, ma'aikatar lafiya ta lardin ta tabbatar da asarar rayuka. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin kai tsaye. Balacista ta fuskanci har-haren 'yan bindiga kan jami'an tsaro na Pakistan da kuma fararen hula. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake nufar Najeriya inda gwamnatin kasar ta sake waiwayar aikin gina wata muhimmiyar hanyar jirgin kasa daga Kaduna zuwa Kano. Amma kuma manoma da aka karɓi gonakinsu don wannan aikin ke zargin cewa an cuce su wajen biyan diya zargin da ita gwamnatin ta musunta daga kano ga mamun ibrahim kwari da cikakken rahoton kimanin watanni bakwai da suka shuɗe ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da aikin da wani kamfanin ƙasar china ke yi akan biliyoyin dala bisa alkawarin kammalawa a shekara ta 2023. we want to know the speed of work and if at all they have commenced work that's You can't say kenan ministan lamuran sufurin Najeriya ke fayyace dalilan sa Kano domin sanin mizanin aikin da ma ganin yadda aka fara aiwatar da shi. karamar tashar ɗauka da sauke fasinjoji da aka tsara yi a garin yakwa madobi kafin shiga birnin kano na cikin wuraren da ministan ya ziyarta ko da yake dukkanin al'ummomin da wannan aiki ya keta ta garuruwa ko gonakinsu suna maraba da wannan ci gaba da gwamnatin tarayya ta kawo amma suna korafi kan batun biyan su diya kaga wacin da yaron can yake fuskare eh gona ta ci na'am da gonan kanni na idan aka kwaye wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita kwata kwata wallahi tallahi a gani ya kungurin zamu ta ko ɗaya ba mu da ita kuma ka an a dubu an sa dubu ɗari da ko dubu ɗari uku. Malam Suleiman Idris Dashi a yanki karamar hukumar Kiru ya ce wannan aiki na layin dogo ya bi ta kan gonakinsa guda uku. Amma naira dubu ɗari biyu da hamsin aka bashi diya ko da yake daga bisani an kara masa naira dubu hamsin. Kawai dai in suka zo kamar masu awan kiwon nan waye something victor idan ya zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai yi ba su lissafa da ita ba abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza kaza kaza kaza ba kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba yanzu kana da yar gonarka ita kenan an zo an baka dubu hamsin a kai kuma shi kenan ka daina aikata ta kenan kwata-kwata an raba ka da ita shi kuwa wannan magidancin cewa yake sunana muhammadu tasiu ya kun madobi naira dubu ɗari da hamsin aka bani daraja waje na wallahi tallahi da zai kai miliyan ɗaya wallahi tallahi a kowane zan kira ma sama da mutum goma qur'ani izu tun an keta musu gonar su naira ɗaya ba ba su ba an magana an ce sai kai inshora muka ce to ai mun ba samu inshora ba sai ka yi inshora an ka da wuri ba na kama ne na gwamnati ne mun kuma na waye mu ba na gwamnatin ba ne to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta kwace gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba to ina rayuwar ta koma dangane da wannan batu minista amechi na cewa before we even start we make sure you have been paid ya ce kafin mu fara sai da muka biya kowa diya domin shi ne matakin farko na aikin Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi ƙarin bayani. kamar yadda dai ka sani ka san mutane ai ba rabuwa da ƙorafa ƙorafa ko ya yake amma dai har ga Allah har ga annabi duk wanda muka sani mun biya shi according to yadda abin yake dan ni ina cikin tim din da suke biyan waɗannan mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba aikin gonaki ne hakan dai na alamta bukatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar wannan lamari domin tabbatar da adalci da jin kai ga al'umma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria. A gaida Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. gaskiya ne kuma a gai ku yanzu kuma lokaci ya yi da zan dan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba barka da hantun wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya zai waiga watan Mayun bana yayin da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta jami'ar Bayero da haɗin gwiwar jami'ar Bath da ke ƙasar Ingila ƙarƙashin asusun Global Challenge Fund ta gudanar da wani taro sakamakon wani nazari da aka gudanar game da yadda ake yawan ƙona itatuwa a nahiyar Afirka musamman ma a nan Najeriya wanda Farfesa Adamu Idris Danko ya jagoranta. Abokiyar aiki Barka Bashir ta samu zantawa da farfesa farfesa kan abin da nazarin nasu ya gano. najeriya gaskiya kamar ana yunwar makamashi babu yanayi da aka samar na cewa harkar makamashi ya zama cewa wani abu ne da muka wuce bayan shekaru masu yawa wannan shi ne za muka shiga cikin wannan hadaka, da mu da wannan jami'a da ke ingila na yadda za mu fuskanci wannan matsala me da me da muke da shi yanzu da muke ni amfani menene kuma ya kamata idan ka duba kasashe na duniya sun kaucewa yadda ake ba da wutar lantarki kamar a wannan zamani namu za a ga ana amfani da hasken rana ana amfani da iska wato idan a kula za a ga har bola wannan da ake ganin cewa tana da wani nau'i wanda mutane suke gukke a mata amma za ka ga ana samun makamashi ciki sai muka mu duk wa'annan da muna da su ga kuma jama'a to mu me yasa mu a wannan yanki namu na duniya muka zama cewa muna samun kuma baya sannan a watan oktoba kuma shirin yanayi ya duba a kan batun wani yunkuri da farfesa rabi'a salihu sa'id ta jami'ar bayero da ke kanan take yi na ganin cewa an fahimci batun makamashin nukiliya da yadda za a iya sarrafa shi ta hanyoyin da dan adam zai amfana da shi sabanin irin gurguwar fahimtar da wasu suke wa al'amarin nukiliya mutane suna ganin ba abu ne mai alheri ba a dalilin lokacin yakin duniya da aka jefa bom ɗin nukiliya a hiroshima da nagasaki a ƙasar japan wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane da suka wuce dubu ɗari biyu amma akwai abubuwan da za a iya amfani da shi kamar makamashi na wajen samar da wutan lantarki da kuma wajen fannin lafiya wajen kashe kwayoyin cutar daji wato kansa da kuma yin wasu ayyuka wanda za su haɓaka samun amfanin gona da dai sauransu abin da yake ƙara tsorata mutane saboda hadarin da aka samu na chernobyl a ukraine a 1986 da da kuma na fukushima a japan a 2011 amma abu da ba a la'akari da shi ne ina wuraren da kuma ba a samu haɗari ba kamar ingila a cikin kaso 100 kaso bakwai daga cikin kamashin nukiliya suke samu kuma wannan yana ba su abin da ake cewa gigawa megawatt sha biyu da igo bakwai kuma amurka su kansu suna da wannan makamashin nukiliya wanda yake ba da lantarki nuclear power plant wajen guda hamsin da shida a wajen wannan hamsin da shida din suna samun wutan lantarki da ya kai aunin megawatt dubu dari uku da casa'in da bakwai to idan muka duba da najeriya najeriya an ce za mu iya samun megawatt dubu goma sha biyu da ɗari biyar amma duk da muna da wannan potential din iya wanda muke iya bayarwa shine megawatt dubu hudu Na haka kwatanta wannan megawatt dubu hudu a mutane da suka kai kusan miliyan dubu dari biyu kwatanta shi da abin da amurka suke samu kusan dubu dari hudu na megawatt za ku ga cewa muna baya kuma ba a taba samun wannan haɗarin na makamashin nukiliya a kasar amurka ba ba a taɓa samun a ƙasar ingila ba banda wa'annan din da suka faru wanda su an gano menene dalilai da suka sa aka samu haka to mu a yanzu ma a najeriya din zancen da ake yi idan ma za samu lantarki daga makamashin nukiliya ba abu ne wanda yanzu nan za a yi ba a yanda da na san ana ta magana ana cewa alif dubu biyu da sittin ake tunanin idan ma zai yiwu farfesa rabiu abdulsalam magaji na tsangayar ilimin yadda jikin dan adam yake aiki a bangaren karatun likita a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya yi bayani a game da yadda za a iya sarrafa makamashin nukiliya musamman a fannin kula da lafiya. A harkar lafiya ana amfani da ta wannan fasaha ta nukiliya wajen amfani da wasu abu da muke ce musu radio tracers ko kuma na cewa harkar radio pharmaceuticals. Wato harka ce wadda ake amfani da ita wajen ɗaukan wani bangare na shi wannan nukiliya ɗin don a yi amfani da shi wajen gano cututtukan da ba kowane bangare ba ne zai iya gano su. har ila yau a watan na oktoba mun yi duba kan horar da manoma sabbin dabarun noma wanda ake kira climate smart agriculture da harshen turanci wanda kamfanin links mai samar da irin tsirrai tare da haɗin gwiwar jami'ar bayero da ke kano kamfanin silbex da cibiyar noman rani ta jihar kano suka shirya kuma har ila yau abokiyar aiki baraka bashir ta zanta da abdulrahman dan baba jami'in kamfanin na links game da yunkurin da kamfanin yake yi don wadatar da al'umma da abinci a yanzu sai muka fara aikin mu a kano jigawa da kaduna akan projects guda uku guda ɗaya da muke kira system of rice intensification wato dabarun noman shinkafa ne wanda ake alkinta ruwa da kuma yadda za a guje ma sauyin yanayin nan saboda bincike ya nuna cewa kusan kashi goma sha biyar zuwa ashirin da biyu na abubuwan da ke jawo dumaman yanayi daga noman shinkafa suke saboda yanayin yadda manoma suka saba su kwarara ruwa a cikin fangale sai ya cika ya kawo har baki ya daɗe ma bai tafi ba so yana sa duk wani iska da ke cikin ƙasa sai ya fita sai ya zamana a cikin ƙasan ruwa ne sannan ana amfani da taki ana ta amfani da magungunan feshi sai a rika fitar da wani ruri wanda su ne greenhouse emissions din wanda ke su suke zuwa su gada da dumaman yanayi so wannan tsarin noman na SRI yana taimakawa ne yadda za a rage yawan amfani da ruwa sannan kuma maimakon yawan amfani da chemical da taki ya za a yi mu amfani da na gargajiya saboda shi ma a rage waɗannan chemicals din da suke cikin ƙasa ita jijiyan shinkafar nan shakar ruwan take ba kurɓa take yi ba ana bukata ne ta yadda za ta zama ne koyaushe akwai lema ba wai akwai ruwa tsamo tsamo ba in dai ba an bi hanyoyin da za a rage damaman yanayin nan ba to ana nan kullun jiya yau farawa ne amma za mu iyakan kokarin mu yanzu mun fara daga jihohi guda uku ne in dai muka jarraba duk wani dabara da ya nasara a Kano Kaduna Jigawa to mu dauka mu kai jihohin arewacin Najeriya to mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum DOA mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi kira ga shugaban mu Alhaji Muhammad Bazum da ya mai da hankali ga 'yan karkara musamman waɗanda ba su yi ilimin boko ba. A zo a ba su horo na noman rani tunda muna da guraren noman kuma ruwa baya da nisa. a zo a taimaka a gina fomfuna a ba da giragi da iri don tattalin arzikin ƙasanmu ya bunƙasa to ƙasashenmu za ya zauna lafiya. Salamu alaikum biyu Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa. mu dai muna kira da jama'a don Allah a dinga roƙon Allah a kawo mana sauƙi abin da ya dame mu kar a dinga tsene a manyan mu a dinga roƙon Allah Allah ya kawo mana sauƙi sosai Allah ya duba mu da idon rahama sai Allah kawo da sauki amma wanda ya jagorance mu ana tsine miki ana faɗa ba yi daidai ba to shi ya yi daidai ne wanda yake faɗa shi ya yi daidai Assalamu alaikum sashen Hausa na Jasidiyon Amurka. Sunana musu Tanko daga nan ba in ba karamar hukuma a gara a cikin jihar Niger. a yau zan yi tsokaci a kan rashin tsaro da ke addaban mu a kasar najeriya a sassan najeriya ba daya da farko zai magana a kan jiha ta kanayya a kan rashin tsaro da ke ci gaba da tabaibayan mu ina kira ga mai girma gonan jihar Niger da shugaban kasa Muhammadu Buhari da Allah da annabi su haɗa kai su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo tsaro ga ƙasa baki ɗaya. domin gaskiya abin ya wuce wuri ya wuce da ake misali yawan ka kwatanta a jihar Niger da ake yawan daukan mutane da hana mutane zuwa gonakin su su je su girbe abin da suka noma to abin abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne Assalamu alaikum. Mai magana Baba yi shi karamar hukumar tori cikin jihar Bauchi, Najeriya. Yana biya ku yi da kwallo da shugaban ƙasar Buhari. Wannan abin kunya da ake ce Najeriya na wannan kashe da ake ce da Allah hankali sa idan jikinsa jikin sa musamman gargashin ko an gawar gaskiya wannan kashe kashe da ake ga abin kunya ne a Najeriya Najeriya ta tafi tsaya ce saboda irin ga matasa sun taso saboda miliyan nan ba aiki wani irin tashin hankali ne mutum ba zai ba To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. wani taro a Mali da aka ɗora wa alhakin ba da shawarwari na jadawalin gudanar da zaɓuka a ƙasar ya nuna cewar akwai buƙatar ɗage zaɓe tun bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓen da aka shirya za a yi a watan Fabrairu, hannan da zuwa watanni shida har zuwa shekaru biyar. Kwanaki kaɗan bayan mahukuntan Taliban na Afghanistan sun sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata. Wata sabuwar doka ta ba da shawarar cewar masu aski su guji yanke gemu ko kuma gyara shi don hakan ya saba wa shari'ar musulunci. An ji cewar kuma a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jirgin sojojin Rasha a kusa da bakin iyakokin Ukraine. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma shi Jumbe Hamza wato wanda ya hada wannan shirin. da kuma injiniya mu na yanzu Nelson ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.